ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل وأطلت أدوانا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو أبانية أو خاصة أو أمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد غدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعة وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cikin abin nan darasinmu wato akan sha'anin wato wankan gawa in ba kumanci ba shekaran jiya mun kwana ƙarshen bajin bayanin mace ta wa mijinta wanka miji kuma yawa mata ta wanka shi ya yi abin da ya fi kyau don ya yi ɓoyon sirri saboda ita ta san sirri na shi ya san sirrin dama ko wani abu ta gani ba abu na koyayye ba wanda ba ta sani ba yau babu mu babu a babu manna a alkafani wato babu takafi babin bayanin sha'anin sa alkafani mutuwa da yake kowane ɗan adam sai ya mutu أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم قتل عائشة تاكي للي من ذا الله أن يميلك ونيتي ثلاثة أثواب أمنا أثواب fi cikin abin nan fi salafati a cikin tawahi guda uku wato lokacin da annabi ya mutu da kawai uku an kai mashi bedin farari duka alkawamin da aka rai annabi da su da kawai na farari tafiliya irin da aka yi su wata mataka da aka ce ma sufus can aka yi su ko kuma ma'anar shahuliya farari lokaci ya tsammi sun wala imama amma babu riga babu likawani babu riga babu rawani wato ba a yi mai riga ba ba a yi mai likawani ba sallallahu alaihi wasallam هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد البخاري يكتب لنا حديث عن إسماعيل عن مالك wa akhrajahu kuma da bukari da masana sun fitar da wannan hadisi min da garuwa yoyi daban-daban an su ya bin uyayna wa ne. an hishami wa ƙalu suka ce min kursuke wato wa Itali yadda aka yi ma'amari annabi da kawane min kursuke wato wanda aka yi da kaɗa aka yi abin nan aka yi ta tsaka ƙaure ne yake sahuliya ƙwale ƙasabi mallan ƙasabi ya ce ma'anar sahuliya ayi suhul jam'u sahalin wa huwa saumul abyad tuha wanda a fari shi aka ce ma shi aka ce ma suhul وقال ابن عربي ابن عربي يتي سهولية ai bidu wato farare na ta tatacci wanda aka tace mina kwatini daga kada aka yi su wa suhul ya an ce asahal ana ne a saubul abubuwan zuwa wanda a fari naki mai tsabta wanda an ka tsarkake shi mina kwatini kuma an yin shi da kada wai kalu kuma suna cewa a'a sahuliya hiya siyabun mansubatu ila suhud tuha wanda aka yin nasaba ta ana jingina shi ga wani gari da aka ce masuhul wata masaka da aka ce ma sahul a ita wannan masaka can take wajen wata alƙarya nina da yaman yaman da aka yi daga can a sahul ana ce mai suhul wato ana ce mai wannan shi ne abin da suka faɗa ga wannan tuhari da aka wa annabi likawani da shiya ƙala abu isa ta ne da ya ce kadar yau fi kafanin nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatun muqtarifa hakika an rawaito da likafanin manzon Allah ruwayoyi daban-daban wa hadisu Aisha a sahih riwaya amma hadisin na Aisha shi ya riwaya wadda ta yi inganci a dai abin da ya kamata mu gane za Allah dai ya rayu kuma ya mutu kuma an turbuɗe shi an kuma yi mai likawani an yi mai wanka darasinmu na shekaran jiya illa dai duka riga ta an kai mai wanka shekaran jiya in makamance ba da idan annabi ya mutu mun yi hankuli to mutu kowa ta zo yan damuwa ta yi maka yawa annabi ya ce kuskuru masibata kun bi ku tuna da masiba ku game da ni kuma kun kai hankuli ranar da annabi ya mutu madina duhun duhun ta koma duhun duhun ta koma sai an kunna hitila tarar da ya mutu kuma duk an kai ta aka gama sabai sun kai hankuri musulmi duka sun kai hankuri da wannan rashi lokacin da annabi na nan kahin duk inda yake inda akwai musulmi wurin kahiri zai bin tsakiya hanya gehe ya kare saboda ƙarfin musulunci amma ku duba yau da manzon Allah ya mutu ku duba ku gani su an maina cikin duniya su kahira wannan rashi kowane musulmi ya ji shi da jiki ne amma kuma duk da haka kowa ya yi hankali to duk musibar da ta same ku ya ce uskuru musibatu kun bi ka tuna musibar ku da ni musiba ko da ta same ku game da mutuwa ta tana ta ko in ka koyi hankali to balle wata musiba wadda ba wannan ba Allah ya gafarta mana qala rahimahullah wa akthar ahli ilmi ala hada man yawm malamai sun tayi akan wannan wato yanda wani guda uku ba ga matacce babu abin nan babu riga babu istahabu at-takaffana fi salasati aswad mai yawa malamai sun ce musahabi na a yi likawani da tawayi uku lafa'is dukkan su kallaye wanda aka lullaba dudun farare min kudin wanda an kai da kada yawon ƙaunar shafi'i wannan ita ce magana shafi'i imamuna shafi'i rahimahullah wa ahmad da imamuna ahmad wa ishaqu da babban malamin su ishaqu bin rahuwayi wa qala subyan sauri amirul mu'minin fi rabi subyan sauri ya ce kafana bi salatati aswad za a wa matacce da kahani da tawali guda uku na fa'ifa dukkan su kalla yana za a nan da ba mai a kullu amma wa in shi ka fi kamikin wani fagata ne in ka ga dama ka yi riga guda ka yi kyallaye guda biyu riga guda wato doguwar taguwa guda in ka so sai kai wannan in ji amirin mu'minin na fil hadis wa amma da mar'atu amma mace da qalu ta kafana fi khalqati aswadi sun ce ita mace in za a yi mata kawani in akwai sarari kawani biyar za a yi kawani biyar za a yi mata a yi mata izarin a yi mata zani wanda za a ɗaura mata ga kunkuranta wa khimarin ai mata hijabi wanda za a lulluɓa ya rufe hawan na na kokorunta wa Fa'is a yi kyallaye dogayen kyallaye irin zanna wanda za a lulluɓe ta guda uku to ita mace kun da yadda aka yi mata kamar da kun gani shekaran jiya an waɗe annabi ruƙaya inda kuma ce ba wa ba'dhum yud'alu ihdal lafa'if qamisa amma wasu cikin malamai suna cewa tawahin ga guda biyar da za a yi mata to a yi dogon riga guda ciki a yi dogon riga guda ciki cikin malamai akwai masu cewa haka nan in kuka diba za ku ga yanzu namiji guda aka yi mace guda aka yi talauci na talauci na shi ya kawo wannan mutanen mu kuna ganin ya an kai da suwa ma hawa wuri aka zo an shi da kawai to wanda yake an shi da kawai ne wanda ta bara yana ce abin da ya kai dai kake biyar nan mutum ya za a ba su ƙunga talauci shi ke kawo wannan eh? shi ne a yi an kai abin nan zane sai a yi abin nan hijab to zai ke nan eh, saura uku to shi dai eh, ka bar shi hakan kai talauci na da shi na ya kawo wannan sannan Ah, akwai mata masu arziki da kamutuwa su kuma ko jahilcin masu gadon su ko kuma kwaɗayin masu gadon su don kwaɗayi na hana a hidda kuɗi a yayi kwaɗayin kuɗi a ah, kala ba kala ubaidullahi ibn amr bin ati ubaidullahi yace yi da qamasu in ji ubaidullahi yace mata ce ai mai riga wa ya'dhan a yanayin mai mazari kuma wanda za a ɗaura mai da kunkuru ne wai lafo kuma a lullube shi ɗau da salif a cikin tuwa na uku wato a yi zane guda a yi mai abin na riga guda a yi mai zanen ɗaurawa guda a yi mai babban zane da za a lullube shi guda wannan magana ubaidullahi bin amr bin asi kenan wa an laula a mallama laula a ta ce kuntu fi man gassala ummu kulsum bintin nabi annabi yana da ya ana ce mata ummu kulsum da lokacin da kan rasu laila ta ce ni ina cikin waɗanda sun kai mata wanka tun da a lokacin mutuwa ummu kulsum ina cikin waɗanda sun kai mata wanka fa awwal ma a adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhaqau abinda annabi ya fara ba mu zani ne zanna ne ya fara ba mu yace ai mata lakawani da shi summa dur'u sannan ya ba mu riga kuma summa kamaru sannan ya ba mu hijabi babba wanda kalan da bai su doka summa milha sannan ya ba mu jallabiya wato jallabiya irin wannan ta mata daga nan abin na summa udrizat sannan an ka naɗe ta fi tsobil akhir ga wani kuma guda kun sun zama da yake nan abin da lola ta faɗa aka yi ga biyar annabi kenan umma kulsum radiyallahu anha walau na fi thawbin wahid mai ya ce kan ji wannan to da an turbuɗe makacci an kai mai likawani da tuwa guda zane guda an ka samu an ka ba mai kawai an ka kai shi gida na shi yassir jami'ar badani wanda zanen nan guda ya rufe dukkan jiki ne jaza ya halatta ne kawai ya yi musabi an ka bari kamar da kun ga muna yi na amma muna kamar na ambata muku gaskiya mai yawa talauci na in ba shi ba da ana wuce haka to amma dai haka nan ma yanka guda inda ya rufe jikin duka ko ina ya halatta فإن النبي صلى الله عليه Hamza كفن همزة في ثوب واحد lalle annabi ya yi ga hamza da tawayi gida sai dai abin da ya kamata ku sani lokacin da hamza ya mutu musulmi na cikin matsala kwarai da gaske a wannan lokaci kuma kun san rannan an ce duk zama annabi duniya ba a garar da ya bakin ciki kamar rannan ba radda an kashe hamza saboda haka ya samu damuwa shi yasa bai yi da wasu tawayi da za a samu a gama Muhammadu ba duka mutanen makka gaba ɗai kahiran makka in sun ka taru su duka ba su yi Muhammadu duk a gane su ba su yi Muhammadu amma da yaudara sun ka kashe shi don hukka da hukka ba mai ime makka duka makka ba su ime shi kama umar ɗan haɗa ne amma da yaudara sun ka kashe shi shi yasa annabi ya yi baƙin ciki kwarai da gaske sai ya rufe cikin tawayi guda to kai ma idan ka rufe naka cikin tawayi guda bisa ga lalurar ta kai haka nan ya halatta قال رحمه الله وزيارة على ala على الثلاث هي كالرجل قال دا abin nan da uku da haƙƙin namiji wato a yi mai littafin da uku wal ko a yi ƙari da littafin biyar fi haƙƙin mara da haƙƙin mace israfin barna ne wa karahiyata abin kyama ne da kawalin mace a yi tsara daga biyar. to an yi barna an yi almubazzaranci saboda haka shari'a ba ta san haka namiji da kawani uku a yi mai ƙari a yi mai biyat almubazzaranci na shari'a ba ta san haka daga dai uku namiji a tsaya nan daga biyar mace a tsaya أخبرنا عمر بن عبد الله السالمي أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الهيري أخبرنا حاجم بن أحمد الدوسي حدثنا محمد بن حماد عبد حدثنا عبد الرزاق أم عمر عن ابن حسين وهو ابن حسين وهو عبد الله بن عثمان بن حسين عن سيد بن عن سيد بن الزبير رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه عن أبي عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ياتي ألبسوا من ثيابكم البياض cikin tawayin ko ku sa farayi saboda haka a ba a san mutum ya tara tawahi da yawa babu fari ko guda ciki shi yasa kun ka ga riga annabi wadda ya ka zuwa masallacin juma'a fara ce amma sauran tawahi ne akwai ja shi sa kun ka ga mai rawa ya ce ban taba ganin annabi ya yi kyau ba kamar da ya sako a abin nan riga ja wando ja hula ja takalmi ja ya arjata ja abin nan alkibba ya ce wala ban taba ganin ya yi kyau irin nan ba to annabi na yin wannan har da bakin tawahi yana sawa kamar wanda muka karanta da ko anan duka annabi yana yi amma dai ba a son ya zan tawahin ka babu fari ciki ya zama cikin tawahin ka kai kokari ya zama akwai farare ciki cikin tawahin ka amma saura da sun halatta shi yasa kun ga annabi yana da tawahi kala daban-daban amma dai kuma yana sa hori irin wuri muhimmi a ranar jima'a yana sa ko hori amma cikin tawahi ne ya haifar rigan nan da a ta suful ɗin nan sufuliya ɗin nan ya haifanta saboda ita kama da ƙasa gare ta ita kama ƙasa take in ya shige cikin ta ya kai jihadi yadda ba ka ganin kura gare ta ƙasa ita ta adda kura to kama ƙasar take don haka ba ka ganin abin da za ka illanta mai gidanmu da ita ko ka ce ya daɗe bai wanki ba ba ka ganin wannan to ya haifanta shi yasa da ya mutu an kai mai kawani da ita saboda ya haifanta a ha min a bikon. saboda ita farin tawahi tana cikin hiyayen tawahin Wa wa kafinu biya mawtakum ku likawani ga matattun ku ciki in matattun ku za ku yi musu likawani ku yi da hori in kun ka yi da baki yayi amma dai an so an yi da hori wa amin na na, wa min khayyi abinna akhalikum al'ismadu cikin kwalli kwallon ku wanda ya kowane alheri ismadu akwai turare wanda aka ce ma al'ismadu to shi ya kyau fa'in na hu yin duka sha'ara ya an ka shawa shi ga kai yana sa gashi ya ciro kuma wa ya albasara Ya an ka shawa shi ga ido yana ƙara masa gani wannan turare na mai kyau amma irin turaren da kuka gani an rubuta ma Ali Ismadu wanda kuka saye ga takaye ba Ismadun kwarai na ba a kwalli kwalli irin kwallin nan da kuka gani ga takaye an rubuta mai Ismadu ana ce muku ashirariyar ashirariyar ba ba kwallin kwarai na ba shago za ka je ka je shago a tsara maka tsada amma dai ka sa wani kwarai wanga wanda suka ce suwa, amma ka samu isa na asili wanda ya iskiya na shago ya iskiya an ka ba su in ka shaha shi da ido sai idon ka su ƙara duhu shi wannan isa na don ta kari in ka shaha da ido sai idon ka su ƙara duhu wani lokaci sai ka jima ya dunkule ma cikin ijiya in kana son isa na kwarai, shago ka ka zuwa to yana ƙara gani kamar da kusa ji annabi ya ce wa gani albasara yana ƙara ma ido gani sai idon mutum su ƙara haske ya ƙara ganin abin da ya kaso ya gani idan ka samu turare irin wannan a kwalli irin wannan na ƙwarai in Allah ya so in ka same shi ba ƙaramin ciwon ido ka ta shaha shi ba ka warke ba ba ƙaramin ciwon ido ba illa dai yana da tsada kuma sai shago aka samu ne Allah ya gafata mana ana magana da kawani sai an kawo magana kwalli abin da yasa hadisan na yazo da su guda biyu shi yasa mai littafi a mace su gaba dai sana'a jabirin kara eh, abu isa abu isa tunulu ya ce haza hadisan hasanin sahihun ƙala rahimahullah mai littafi ya ce wata hasina kafani musta habbun a yi likawani a kyautace shi a tsabtace shi a yi mai yara mai kyau kamar mai rai za a sama to musu habban ana son haka nan lima saboda hadisin da aka bara na ibn abdulkahir bara na abdulgafir ibn muhammad bara na muhammad ibn isa bara na ibrahim ibn muhammad ibn na حدثنا مسلم بن حجاج حدثنا هارون Ibn عبد الله حدثنا حجاج بن الشاعر قال قال ابن شريح قال ابن جريج ابن جريج ياتي اخبرني يا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله ابو الزبير يا من شيوا شيواشي ياجي جابر بن عبد الله قال ياتي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفنا احدكم أخاه idan ɗayanku zai yi ma ɗan uwa ne likawani falihu sun kafanahu to ya kyautace likawanin nan da kyau hadha hadisun sahihun qala rahimahullah al-maradu min hadha tahsin abinda aka ne a kai wannan wannan likafani huwar bayadu shine a samo shi hari wannan zafa kuma a tsaftace shi kun san hari bai koyan dauda in akwai dauda ana ganin ta sai a ɗibe ta amma in baki na yana yiwa ya zo da dauda babba kuma ba a ganin ta saboda haka aka so a safari ya hina zafa ya tsafta la kaunuhu murtafi'an saminan ba ana ni yayi zan da kawani ya zama maɗaukaki samina mai tsada mai kuɗi da yawa ba shi aka nuni ba ya zan dai tsartatacce kuma fari da ruwa ana aliyu an rawaito daga aliyu radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzo Allah yana cewa la ta la ta zalu fil kafani kakku tsada da likawani kakku so mai tsada ba wai mai tsada aka so ba saminan ba shi aka so ba wa yana sula da sari'a in shi da kawani da sauri aka cire shi an kasa mutum shi in an kasa mutum shi an kasa cikin kabari wani duk iyaka ta kwana uku sai ya rufe da jikin mutum ya kumbure ya zube ciki ne sai ya rufe shi ke na sai ya keke ci saboda haka yan son samu na an son wato a samu wanda dai ya dace ga shari'a amma ba mai tsada ba don kowansa mai tsada na ce kawai ta kuɗi وروى عن أبي, عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أبو بكر يأتي فأخذ هذا الثوب أبو بكر صديق بيد الله يا yana batun rasuwa sai ce ku ɗauki wannan tuhahi nawa huzu hada sauba ku riƙe wannan tuhahi abin asawu alaihi wani tuha wanda aga jiki ne shi abubakar kada asabahu nushqun wato wani matsi ya same shi aw za'afaranu ko wani za'afarani ya shahe shi turare ne na za'afarani yace ku ɗauki wannan turare ku gasiru ku wanke shi in kuka wanke wa kattani ne fihi ko in da kafa ciki sannan wa fi saubaini akhari ne in kun ka sa shi ga jiki na sannan sai ku sa wasu da kafa guda biyu a mista ba ka bari a samu maka sabbi zalla ya ce alhayu wanda addare a hawaje ilar jadidi shi ya fi bukatar sabo mana mai yake bisa ga matacci wanda addare shi ka bukatar sabon tuha amma matacci ni ne da sabo innama hiya lil ai wannan don kurji za a sanya wani don kurji abinda yake ni jiki mutum da ka zubewa ya zama ruwan kurji ya zube ga likawani to kuma wannan ba a da mai sabo saboda haka da wannan wasu malamai ka ganin a tuhahin da mutum ya yi umarni da su ya yi sallah da su to sun yi in za a mai likahoni wayanda ya yi sallah da su sun yi in ba a same su duka ba sai a samu riga wadda zai sa da jiki ne wadda za ta laƙe da jiki ne da wadda ta taɓa sallata قال أبو عبيد أبو عبيد يأتي عن مهل wanda ya ce wa wannan tuha lilmuhula abinda alamu muhilu wato asadidu a ruwan ƙurji walƙayu da surkaniki wato ruwa da jini ruwa bila ha'in wato muhula an roto bila ha'in muhul wa bil ha'i abin na sahihon fa sahihon amma yanka ce al-muhulata wato ya inganci wa ba'dhum ah, yakfiru al almin fa ya al almihilati wato wajen wasu sai su yi kasar a gami su ce almihilati Ƙala abdullahi bin mubarak a habba ilayya an yi yukaffana fi thiyabi ni na haifin matacce in yi mutu a turin eh, cikin tawahi ne allati kana yi fiya wanda ya kasance yana sallah cikin su. domin tuwon da ya yi kusa da albarka ba ɗaya yake da wanda ya nesa da ita ba kun ga yadi sabo da an ka sau ba a taɓa sallah da shi ba sallah rahama ce kun ga bai taɓa ko kusantar ta ba ba da yake da tuwayen da an yi sallar da shi shi tuwayen da kai ne ya yi sallah ba ɗaya suke ba saboda haka ya ce ni na hasu a ɗin mutum ai mai kawani da tuwayen nan da ya sallah da suwa waro ya kuma an rawaito ana bi sa'id na hudiri radiyallahu anhu annahu lamma hadara da mautu mala abu sa'id na khudri babban abokin nan na mai gidan mu sallallahu alaihi wa sallam. lokacin da mutuwa ta zo mai da abu sayalun jidadin sai ya ce a kawo mai tawahi sabbi inda ya kasa a mai likawani da su a kawo mai an ka kawo mai fala bisa sai ya sata don ya fara yin sallah da ita kamin ya mutu sun maƙala sai ya ce sannan ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙud na ji manzo Allah yana cewa almayitu yub'asu fi thiyabihi allati yamutu fiha matacce ana sai cikin tawahi ne waɗanda ya mutu ciki yace to ku kano rigata in sa ta in yi kawa da ita dan in sai ranar lahira a tasar da ita to amma wannan magana ce da a tasai da riga malamai sun ce yadda ya ce ya ji annabi ya ce haka nan ga yadda bin hikima qala abu qala fa abu sa'id shi abu sa'id hamalan hadisi ya dauki hadisa ala zahiri bisa ga zahiri ne cewa mutum ana tasai da tawahin da ya mutu cikinsu ya dauka bisa ga zahiri ai ba bisa ga zahiri ne yake ba aiki aka nihi da mutum ya mutu ba riga ba aiki aka nihi wata awwala ba'd ahli ilmi al-hadisa wasu sashen malamai sun yi ta ta'awulin wannan hadisi ala da zalika kan ma'anar da ba ita mala abu sa'idi ya yi tawili da ita ba wa ƙala ma'anar siyab al'amal ce ma'anar abin da aka ne da tawahi a nan wato aiki aikin da ya mutu bisa gane shi yuridu wato annahu su alama mata alai abinda hadisin gani ko wani mutuwa ana ta ga abin da ya mutu gare shi min amalin salihin in ya mutu yana aikin kwarai to za a tasai bisa aw amalin sayyi'in ko in ya mutu da aiki mara kyau za a tasai bisa kuma mutuwa koyo shi mutum bai san sadda za su daukai ba shi yasa aka so kowa shi aiki na kwarai idan kan mutu bisa ga cin amanan mutane to ranar kiyama za a kashe ka kana cin amanan mutane bisa ga wannan aiki idan kan mutu tana taimakon jama'a sai ranar tsayana za a fashe ta cikin masu taimakon jama'a shi ake nufi idan da yamma ta musulmi za a fashe musulmi idan da yamma ta tahiri za a fashe tahiri an ka ce wannan shi na aka nufi ai abin na walan yare bihi a tsaye da narsau ba ta wahayi ya ɗani ba da dalilin hadisi sahihi saboda dalilin hadisi sahihi yuhsharu nasu kufatan uratan ranar kiyama za a tada mutane ba su da tawayi uratan ba su da tawayi kufatan ba su da takalmi Kowa ya tsirara zai tashi kan da ke nan ba da riga za a kashe ku kowa tsirara zai tashi wal arabu taqulu laraba na cewa fulanun dahiru siyabi wani tawayi ne yana da tsarki idza wasafuhu zai daharatin nan in suka sifanta shi da tsarkin rayuwa sai suka sifanta shi da tsarkin rayuwa sai suke tuwahi ne na da tsarki a kun ga wasu ya bi minsu ya bi ki tansuli wato kun ga nan kuma zuciya a cikin gidan wani bara in an taba ta mutum da tsarkin zuciya da kuma kusa da aibobi sai a ce ɗaga da siya wa bulanin dan sosiyali Wa da kotuwa ne na da daura iza ka na da kada da zalika in yana ya saba mu zama na kwarai shi ba na kwarai na sai a ce tuwayi ne na da daura da kuma an ce fi yin ƙaunin subhanahu wata ala a cikin magana Allah wacce ya baka faɗaƙiyar ai amalaka ma asula to wani ka karkar da ke ai ka karkar da tsarkake aikin shi a abin da ake yi da ka da tawaye wa ruwa kuma an to ana yi wa bi huraira radiyallahu anhu aidan annahu nubiya ayyuka annahu naha an yuktaba eh wa yasabu wa yasabu tadbirul qabr an so a samu da kawani da a ba turaren ba ba turaren wuta kala asma'u asma'u binta abubakar asma'u ya abubakar sadiq ta shi da an da ya ga ya da ta ajin da ya ku sama tsawari na turare na wuta da zamir ta yin mutu sun ma hanyar kuri sannan ku sha hannun turare wanga da aka ba a yi turaren wuta sannan sannan turare wanga da aka ba abinda wanda ya ne da ba ake wala abinna wala ta zuru ala kafanin kwamfuta amma ga da wani na kasa zuwa turare ga jiki na da wuta wala ta ci da wani binari kuma kafa dina da wuta kafa dina da wuta wasu malamai sun ce wutar ta aka bi wasu na ce yawa a nan ta abinda da maganganun mara kyau a ta yi aiki mara ba aiki mara kyau ba ta yi kaza wasu kuma na ce dai ta dai ka a ce ki rubuta matacci a yadda da ita an bi shi da wuta ke bayan da wajen sun kafe a kakari da limani ya ana yi warwaya a yi zan an ruwa ya tura ga abu warwaya an na wunan ha an yi ta ba da narin ba da mafi shi ma ya hana bi shi da wuta ba ya mutu wato ka bi shi da wuta ma da numar kyau ko kuma wata kasa wakita da rubin birki da mai sun karɓani shi shi na a mulki ana tashi da masu shi ko kuka wankan na nuka a mato baya ɗaya na mutu وجعلوا في آخره الذي فسيطر على النبي كاشوان شيء ga wanka sai aka tashi koko ga jikin matacce magani kawai ne ana sa turare a nan ba kare wa mun ba ala alaƙi da wasu malamai sun yi kyamar a sa alaƙi bayan wasu yawon kasa na yanzu wato a wasu haru fi gasi umar ya yi wasiya da za a yi wa kai ke iya nun Allah ya kare ku da kasu kusan da shawara Allah kusan na gaya muku almuski turare na wari ya karɓi dawa amma ba ya da daɗin shafi kan mutum ya tafi da ra'ayin su ya zo da gayar zauna an dai ba saba shi da sai sun mutu da shi bai tashi amma maganin wani yanki to mutumin da yake mutumin kirki za a kai shi kabari yana tafon alheri da wani mala'iku sun karbo shi wani wani da na arziki ya tare su babu daɗi ba za su yi so amma ba su yi jin daɗi ba saboda wani da yanci saboda haka kuma kan kaɗa da yake ko kusa gare kaɗa da yanci wata rama ruwa da wata masu da sun ce masahabi na asali wawon kawai da amur da ita shi ne magana imam amur da mamari da ya sa kuma da ramuwa lima ruwa a cikin sai da saboda abin da aka rawaito daga abu sai da an nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sai ila annabi shi a nan da an san da garin turare a cikin bakar ruwa da ya wuce ya ce shi ne turare mai daɗi man kwara na wani suka ce a sa su bari mun yi suna nan da yaki ne a ɗaya kuɗi amma wasu malamai suka ce a ɗaya kuɗi ne na amma in za a yi wata mafi ko kuma wani abu da aka samu kusa da wani ne duk abin da aka samu kusa da wani ne cewa za a yi da an tashi wuta a kusa da wani ne in sha وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان كان عند علي عليه بن أبي طالب يا رب أنا أنصر على سيأتي لي يا أبي فأوصى أن أنصر yace iya yi wasiya ce iya eh, mutu a samu shi da kawai shi yana samu wannan hadisi da kuka ji shi na ya kawo ga sabani na suka a hadisin abu sa'idin da aka wa annabi tambaya game da turaren hannun ke cewa a yi wasiya to shi na ya samu ga sabon sun garguru waɗanda na cewa a sa waɗanda na cewa a sa domin fahimtar su da ka fahimtar a ɗaya ba da na hanga mutunci wasu kuma suna fahimta a ɗaya ba da na ba mutacce ba to nan na suka samu sabani ko san su ba a nan sabanin su ba irin namu ba su duka jirgin sabani hujja ta gwamnati hujja ta ba duka da sun saba hujjar da sun ka dogara da ita waɗanda sun ka zuwa ga hujja waɗanda sun ka zuwa ba kamar mu bane babu hujja ko guda zai yi yi ba, hujja ko guda ba sai a yi tare to duba a kan su Allah ya shirya wa da shirya su na ka abin da aliyu ya yi tafiya a yi mai a wata mai turaren aliyu da rikon ne وقال هو هو fadar wani da rasu da za a yi fadalawa a yi ya ce wannan turaren da kuma gani gani ne a turaren manzan Allah na wanda ya rai kusan da ya tsaye wadda an da rai aliyu da ke saboda haka turaren manzan Allah da ya rai ba nan mamaki wani ya gani ya ba ita ta rage da kodin mutu bai ba kowa ba za mu yadda ali ya aje shi ya ce in koya mu halal shi wa an mai ne kada lam ma tu a arso lokacin da aka ce mu da ila ni fa mu fi ni misfa an ba mai da azuki ka tawari ne ga don fi da min fihi min araka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai zuwa manzo Allah ka tawari wannan shi ne zama manzan Allah da shi ko an to in manzan Allah ya yi abin nan zuwa wani lokaci in yana sa turaren zuwan ya kanta wa turaren da shi yasa sai wannan turaren manzan Allah ya bashi sai ya ake shi na mutuwa shi domin duka mata ce ta alheri a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mutaccen Allah ne ya tajjan Allah ne to duk abin da ya shafi manzo Allah gaskiya ne kuma a ke yi don haka suka kokari su samu wannan alheri su ka aji ko Allah zai yi wa kama su dangar da ma su samu su samu rama Allah su gara wa ta'ala to wannan kuma ga ba da da kawai jiki nan ya an samu sauran babu idan lam yujal min al-kafani ma yasuru jami'a badan idan mutum ya mutu aka yi bincike ba a samu riga ba a samu canzuwa, ba a samu zane wanda zai da su ya ba yanzu ba bayan ce a yi kawani uku da miji ba a yi mace da kawani biyar muka ce to in an rasa su ka dawo da an samu da miji ko na mace ya yi, da to wanda ba a samu da kawani ko guda ba likawanin guda duka ba a samu to a dai mako a dai waki ko na darbejiya ko na tsanya ko na kaiwa ko na wani abu a ba mai a kai shi kawai ya yi ayyar kawai ta shi suna wani kawai ba shi ke tsarin suna da alama ko ya samu karama shi ne kawai an ga annabi yana yin da haka da zai أخبرنا عمرو بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو بكر عمرو بن حسن الهيري أخبرنا هاجر بن أعمى الطوسي حدثنا محمد بن حماد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش الشديد عن خبار بن الأعرج رضي الله عنه خبار بن الأعرج رضي الله عنه صحابينا مشهور yana cikin sabon da sun kawo da kwarai da musulunci amma na wa da kwarai ka baurin a rasu ya ce hajjar na kala ya ce hajjar na ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi jira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina fi sabilillah saboda Allah muka yi jira ba da mana ba nan ka ji wajen wallahi yarda Allah muka nema da ke amma wajen ba a jaruna a zamanin dadan bukatar masa da Allah wannan naman mata cikin mako wanda ya mutu ne a kullum a gani shi ya da ke kodin cikin lada sai ba akwai wanda ya mutu lada sai kodin ke cikin da ba min hawa masu abu mai kuma cikin su akwai masu abu mai kuma makabu da na umarin sahabi na mashahuri kuma dan masu arziki na ga tarihi garin makka babu yaro karami da ya tashi cikin jin daɗin kamata duka makka babu amma kowa dai a da yan mace kowa dai a da da yan musulunci da yanke shi da kawai sai da ya zama yana gama wanda ba sai da ya ce da wanda ya kuɗi wani tarihi na wanda ya fara mamaki mutumin da kowa jin saboda ya musulunta ya kuma ya kama na ya yi wa kashe kuɗi ya ce wallahi ya musulunta ya gani duka rana da ce ya ga kuma aka sami shi yaro na matashin musa abu da mafi annabi ya yi jira musa abu ya bi shi in musa abu na in annabi yana domin musa abu ya taso zuwa wajen annabi sai annabi ya yi hawaye suna zuwa ga ilmi saboda sanin tarihi yaro saboda musulunci ya koma wannan yaro an ce wajen jihadi sai yin shahara dama ake karfa to ya shahara cikin safai ko wanda sun ci wani rabu cikin rabonsu musulunci da sun kai jihari musulunci ya fara ɗaukaka sun samu arziki sun samu wadata amma akwai wadanda sun jihari musulunci ya ɗaukaka yana ɗaukaka sai su ba su ci kowani ba cikin aikin nasu kowani ba su ci ba shi na yake cikin su akwai musu abu da kuma yi wakila yawan mahodi an kashe shi ranar yakin mahodi wadda yi jan da wuce ko yau kafin aka bincika babu abin da za a yi kawai duk a annabi daga annabi har sahabai ne babu wanda ana tabuwa ne wanda ya faru da a ƙara annabi kawai kungiyar da musulunci wato daga annabi har sahabbai ne maza da mata babu wanda aka Masu masabu kuma tawali guda ragari shi da kulle kwallen su da kogi babu tawalin da za a sa a yi da wani ranar ya yi da kudu na aka kashe shi illa na mera sai wani ɗan kalli da aka ce mana mera shi dai an da kuku mutumin gada kowa jin daɗi a duniya nan ga yamma ku shine ya koma maka saboda musulunci kawai wa kunna idza ha mun kasance idan muka sanya namira dan kallon gada a daure da kukuru ne in muka sanya shi wajen kai alaƙa su wajen kai kada da rijina ko sai kawo wani ne tafiya in mun ka sa wajen kai dai mun ka kai sai kawo su kuma wato wai za wa ana ha alari da dai in mun ka aka ta wajen kawo ne kuma nan ta faru da ra'amin na ra'asu sai ka ne ya fi wasu kuma ba san wa da zamu ba babu wanda da zane ni da ya ba shi wuta a ƙara amini kawai kuma dukkan abai kowa na ganin da wasu yaro saboda ni'imar da yake ciki makka ba ta taba yi ɗa da ya ce daɗin duniya yana yaro ba sai ba kamin ya mutu maza Allah ya yi shiru aka buga a gabas aka buga a mutu da arewa maza Allah bai da kuma bai da wanda an da bai da rigar da za a kara mai bai da zana da za a kara mai kuma bai da wani wanda an da a cikin sarrafa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا عن ما يجي رأسه النبي يتكلم فعلى شوجه خير وجعلوا على يديه الاستراحة وصار حق حكي القولي وصار القولي صار حكي القولي أساس القولي sun biya da abin da ya kawo za ka yi ba samu da kawai ba sai a sa wani a wani su da kawai ci kala wa minna ma aina a lafi sama to amma cikin ma ko wanda ne ya itace ne sun ne wa huwa ya hadi kuma yana nan yana girbi a cikin wa huwa ya hadi kuma yana nan yana girbi a cikin wato akwai wanda ya girma ya daɗe bai mutu ba har sai da ya ce umarnin oh, jihadin nan da ya zo shi ya yasa kun shiga ran nan sa'adu ya yi abin nan ya yi abinda magana mai zari ya ce na zama ni ne na uku ni an na uku na uku musulmi gaba ɗaya da duniya yau ya za su ta ce wa bai sallah ba wallahi mai yaƙi ba ya yi musu baka a zuwa kuma allah ta rasa ya ce ya race da allah bai yaƙi ba kai da kafin zuwa da muka wani muka shi da shi ne ni an na mutum guda a gaba gare ni ga abin da ga shiga musulunci sannan ka turku ta roye ku ya rafin taso da ku ba, ya kalla wallahi mai hari ya yi a addu'a nan da yana waɗanda da ta yi ce addu'a wani ya yi da ya yi addu'a ta kama to haka nan na abubuwan suke wayanda sun karo a wannan nan daga su wasu sun mutu amma waɗanda Allah ya raya zai ci gaba da ba su sakamako na wanda da sun kai idan mutum ya taso da shi ya tashi sai daga gani shi ya kamata ya zama kai ba ka yi abin da Allah zai ba ka abin da kai zuwa nan da ba ka yi ba kila ko kana samun ya kamata sai zuwa shekara hamsin nan ba kuma yanzu ka kafa kawo mutane ba ka ko ka samu kalmar wani ba ka Allah ba ɗan sai ya zaka yana sha maimaita muku wannan dan siyasa kaka wahala kamar ka mutu wani ya taho ya iya mina hiki ya hika iya ya hu ya sa shi gaba ya bauta dan siyasa a kana Allah bayyana shi Allah kowai ya ce wuri ne babu aikin Allah man ya amal man amila salihan falahu khairun minha saboda ka shi duk abin da kai tsaye ba ka abin da yake shi a wanda ko ya aikata manya amal su a yi nisa ne wanda ko ya mara kyau a samun da shi wala jin da mai nuna lawali wa yi. to wannan sabon haka kun ji haka sun kawo hala farko amma daga baya kun gari cikin da an kai sai yara masu tasowa dole sai sun zama gaba ba su samu da suka so sun kai ta kawo rikici a cikin duniya a wanda ya karanta ya ga rikicin bai da fa'ida ba ne a zuwa ita bayani ne bai da fa'ida amma in dai eh, bincike ya ka so sai ka samu alfijin na kowa ya tuna wadda ya wani girma cikin cikin duniya ka samu mai mujalla ne da nan domin kana ganin abubuwan da sun faru in sun zama darasi gare ka ka kama in kuma Allah ya nage ka da tuna a su zama tuna gare ka ka ga ne wani shehi kai ba ka ta za a yi musu biyu a rage goma an Muhammadu wato Bukhari ya zama shi an Muhammadu ibn Kathir an Subayan an al-Amash an Nadira da darbu min al-Akafiya ya an ce namira ko wani nau'i ne na ruwaya wa kawai da ya ce ai na amsa rusan wasu cikin su akwai wanda da ya itace ne ta kosa ai adarka wato tanina yana da rai ya ƙaro ana cewa yana kuma ana cewa yi nau kuma ana cewa aina ana cewa yau ne a waye nau aka amma dai ya na'u shi ne ya na'u wato ya na'u aka shi shi ya fi yawa ƙalar da wasu da hannu wata ala unzuru ila samarihi ila asmara wa yanzu ku yi kallo ga diyanin iccen nan idan ya yi diya wa ya kuma ku ji duk kosawa ya ji kosawa yau kala ana cewa wato abin na yana'u abin na amnadaci wato ma'anarta ko amnadaci wato ko wakila kuma an ce abin da huwa jam'ul yani'a wa huwa al-mudrak wato wadda an ka ba a lokacin kosawarsa lokacin kusan kuma ma'ana daya kauru ne ce wa huwa ya haɗu ma'anarsa ya jiniya ya shuka sai ta girma wahuwa akwai wanda ya rayu bai mutu ba shi kan gada ya tafi mako ta sai da ta girma wa ya hada ba shi yana girma a jice ayi jami'a yana girbo ta gaza ana ce hadaban na hadaban tamara ya hadibu ba hadaban idan abin da ishe na ya girbo ta wakar a ya karo ta da ilmi wa bil hadith dalil da cikin wannan hadisi akwai dalili ala anna kafanan mayyiti min ra'sul mal wato likawan mutum kun ga wannan mutu ba dai ne gado masu gado ne ba da ya mutu ta hanyar da ya bari su da bari duniya ba an ka ce an yi da likawani su a ce ke nan da kawani in mutum ya mutu duk dukiya sai gaba da ita na shiga ga likawani to da tsawon za a ne ba a magana ban kowa ko ni shi da tsawon min ra'asin ma da daga asalin uwar dukiya wanda suka da raka kan wani hu jami'a sarika idan da tsawon ne ya nutsar da dukkan gadon da ya bari duk abin da ya bari in an sai so a shi ya iyaka su ne kawai to kana a haƙo bihi min wa shi ya dace abin nan da ya bari a yi mai da kawai da shi ka amma marasa tobi masu gari kamar kun kaga annabi ya yi ci a kasa abin na masu gari ba kala damu wasu wai da damu da mallan duhu yiwa a marbin binari sun yi katada da mallan a katada wa amurtu ahalin ilmi da man yawon masu ilimi duka abin da suka faɗa ke kala ibrahim yau da wani kamar ibrahim wata ce a fara da kamani in mutum ya mutu a fara da yi kudin da kawai na daya sun ma da zai sannan a ɗebe bashin da aka yi ne na biyu sun mar wasiya sannan iya wasiya a ba wasu wani abu a ɗebe ta fa abin da rage a yi gado amma ku ji biyar wai sai a kala kwamiti mutumin da ya ba kuɗi ko shi bai san ko nawa ya bari ba amma wai a ta kwamiti wasu ya ce wa'in daga ka shi an ga takarda wani na bi ne a ba shi wani na biya a ba shi wai a sai gidajen su su yayi a roƙo su da yayi da ku ji wanga rashin imani ka roƙe shi ya yi dukiya ta ta shi adda a kana nuni marayin da ta yi shi son dukiya to ai babu ma gado sai an biya bashi shi magana a yayin yau wata kota su ba ba a ma magana gado sai an biya bashin da aka gini duka abinda ya rage sai a dubi wasiya a da in wani abu ya rage sannan a raba gado to amma mutane yanzu babu ruwansu da ubansu in ya mutu rayuwa sai da tuci ɗaya umarni da ya mutu babu ruwansu da shi saboda haka magana su ya mai bashi a in masu bashin nan ba su ce mun yaye ba to ya kun tabbata da wani cikin kafa sai lahiya ba su ba saboda ka biya bashin da kan bashin da aka biya yi kokari ka biya yi na makanka gida cikin aljanna in ka samu kuɗi ba a ce ka ba ma iyalin ka amma kanin kowa lura da kanka kanin kowa a kakka ta eh, wani dogon tunani ila da ubanka ya mutu bai baka da komi ba ga kanan kayan girma hankali na da dukiya to ko su an rubuta abin da za su yi na ko su mai arziki suke an rubuta matalauci kuma an rubuta nan gaba zai arziki saboda ka kakka hana makanka gida layira don kariya gidan wani na duniya in ko kai ba kai da kanka dama ya rabi gari ka yanzu dai mai ce na mutu inda ne kowa ya san wani kwana ne wani wani kwana ne har da ac gari da firkin kayan sanyi na nan ciki da kayan daɗi a ne wani koɗi ya tashi inda zai kwantawa ga turɗana sai ya shayi mm. shi azurta tsohuwar ma da bai goso a kan bisa gari da ya kafa ya kwanta bisa gari ta wani ko gidan faida bakin garka wani ya kafa wanda ka sai ya samu maka ne wani kwana ya fitan maka yau wani in yan mutu yau in yan mutu yau a kabarin da ya mai gida na duniya don yan mata za su tafi shi kuma guda daga cikinsu kamar kan harkar ga in tsoronta wanda ya kai kan harkar ga manuni kamar a fatar da shi yadda ya je kun duniya ga sai ya kashe a fiyara suna ka tarzo bai taba ganin irin su wani ku bai yi kozi ba mala'ikuna giladun shidadun kasar tarzo ne giladun shidadun da kunamun. da zai, annabi ya ce kunama guda ƙarin nan nata na banza irin na kunama ya yi girman dabino dogon dabino in yi tsaga mai shi sai ya shirya cikin jiki ne ya zuwa da dali ne ko ya tuwa ko tsaga shi ya azaba saboda ka kowa abin da ya gina zai yi tsira in ka yi kokari ka gina wa kanka gida don kanka in ko kana nan don an kai magana da shimu da a talaka nuna mu ba ku komi shiga wata ɗaya za ku to ka ce ba kame don kana ka ba kama da aljanna kai wa wahala da kake cikin ta da talauci ta kaka ka tabbata cikin kawali da ira akwai wata wahala duniya wadda ta kai kamar talauci talauci ba shi na kasa mutane na yawo daji da bindigogi suna kone mutane ƙauyuka suna an shirke su talauci na talauci shi na kasa abin nan yare na hijiri ma'uwaye talauci shi na kasa malami ya ce aji mai kyamara shi tsaye shi na yi wannan siyasa bai bai shi ta yabo yabon da bai wa uba bai wa uwa dai don sai a ba shi kudi ba talauci ba ne a ba la'in da kai kamar talauci to kai so kai ka dauma ciki ne ana haɗa kai abin da za ka shiga aljanna kara haɗin ko talakawa da kun kaga abin da na ko yana da yi sai kakai ai inda ba ka ji baro bare ba sai ka ji ho kai ko ho ba ka ji ka je ka bari ba mai ce ba ho Allah ya gafarta kala ne na dinari almanudu min jami'ar mali yace hadda ranar da za a sa cikin dukkan dukiya a yi ba ba a roko shi ga kowa wa kala subayan ajrul qabri wa gabai min safar jingar da aka biya ta tonon kamar jingar da aka biya ta masu wanka duk suna cikin da kawai duk cikin wani dukiya aka yi ba duka cikin wani dukiya aka yi ba wannan karshe wannan baki ke da albarka yanka Allah ka gafarta wa duka mutum ka sa mai kyakkyawan kashi duk da mutuwar mutu zuwa Allah ka sa mai kyakkyawan kashi da duk za ka kashe ma Allah ka azurta mu shahadatar bi sabiya ka gafarta mana Allah ka karkake niyoyi da ayyukan ka ba mu kariya ka kare mu daga sharrin dan da jama'a makiyan mu da ma'a ka dukka ba mu kariya ka kare mu daga sharrin سيدنا mai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد

tsoron Allah ka kara mana ibada da ibada saboda albarka suna ya ka Allah ka kara mana imani da lafiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lafiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lafiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lafiya bayan ka wasu yara da mai gafarta ma waye su da kakannin gafarta ma iyalin da gafarta ma waye su da kakannin ya rabu ya wada da ka ba mu da Allah za ka ba mu Allah ka kama mana tarbiyyar Allah ka kama mana tarbiyyar Allah ka shirya mana su fara su da matar Allah ka shirya mana su manyan su da kanana Allah ka kare mana Allah ka kare mana Allah ka kiyaye mana Allah ka sa musu albarka Allah ka rage amfani da su karatu da ibada Allah ka sa su rike addinin ka da dawo Allah ka sa su rike addinin ka da dawo ka da da karatu da ibada Allah ka mai da da karatu da Allah ka mai da da karatu da kariya Allah ka mu da su ba mu kariya da tsawonka Allah ka kare mu daga shirin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makirci duk wani makirci Allah ka kare mu daga nanayin duk wani nanayin saboda albarkar sunayen taimaka ma da taimake mu kan mu kulla kowa shi kuma kada mu yi ya niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa inda duk suke kafin su Allah ke mana wani ya Allah masu kwalla wani shi ya Allah ka kai da shi ya san da wanda su suka yi gare mu shi ya Allah ka kai da Allah da Allah ka kare mu Allah ka kiyaye Allah ka buɗa mana koyi na alheri da rashin nan na muka magana Allah ka kare mana da talauci Allah ka ba mu kariya da tsaron ka daga sharrin Allah ka kare mana daga sharrin talauci Allah ka kare mana daga sharrin talauci Allah ka azaita mana arzikinka Allah ka wadata mana wadatar Allah azurta da arzikinka Allah ka wadata wa da wadatarka Allah ka ilmantar da mu da girmama wa da ka darajanta wa da darajarka Allah ka da darajarka Allah ka duniya da lahira Allah ka nan duniya da lahira Allah kare mana kai mana magani Allah kai mana magani Allah kai mana magani ya bada mana saboda albarkar su ga yayin Allah kare mu ka kare gidaje Allah ka kare mu ka kare gidaje Allah ka kare mu ka kare gidaje ka kare biya ka kare iyali ka kare zuriya da suka tsaya Allah ka dawo da su lafiya mu da suka taimake mu ka ka taimake kowa Allah ka ba mu nasara ka ka ba kowa nasara ka Allah ka ba mu rinjaye ka ka ba kowa rinjaye ka Allah ka karawa ba mu kowa da kare mafi kiyaye da kusa yawa na karasa mana a don albarka sunayen ka ka biya wa bukatun mu na alheri wadda ba na alheri ba ka baya alheri ka biya wa da zama ka tsoro ka kare da Allah ka kare da Allah ka kiyaye da Allah ka a da Allah ka kiyaye Allah ka asa mana abubuwa dukkan bayan a musulmi ya haɗa mai amara da mata waɗanda sani da wanda ba su sani da roƙe ka ta shirya shirya wasu biyan su da mata ya da wuce aki da su da imanin da gawar da babban su ya wasu bukatun su na zuri da ba na ibe ko kuma ya abe da biya da tsoro ka tare saboda albarkar sunayen ka Allah ka kara mana lafiya ka kara mana imani da lafiya ya Allah ka kai mu wata Ramadan ya Allah ka kai mu wata Ramadan